يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah cikin ikon kawo muna ranar sha biyar da watan zulqa'ida wata na sha ɗaya a jerin watannin hijira shekara ta dubu da ɗari hudu da talatin da hudu da manzo annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wacce ta daidai da ranar ashirin ga watan tara shekara ta dubu biyu da sha uku da haihuwar annabi Isa alaihi salam a ci gaban karatunmu na wannan littafin mai tara albarka nabiyyu rahma na dan uwa malaminmu muhammadu sani umar rijiyar lemo allah yi kare shi ya kara wasu masa da kara masa lafiya za mu tashi a shafi na hamsin da uku daidai zaɓar da malam yi masa matashiya da babban baki cewa sa'ayu quraishin ladan najashi fi raddil muhajirin za a yi ƙuraishi kai ƙuraishawa ƙoƙarin ƙuraishawa ladan najashi a gurin najashi firar muhajirina don dawo da wanda suka yi hijira daga makka zuwa habashi abinda ba haushi yake cewa bi ta da kulli sun addabe su a makka zama ya ƙi yiwuwa da suke su addini tun dar makka sun tafi habasha sun samu sararawa da sassauci can ma an bi bayan su ya za a dawo da su gida shi da na da shi gaba da cewa kanan ba ra'a su yayin da ƙuraishawa suka ga أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمنوا hakika sahabban manzon Allah annabi Muhammad jira da amincin Allah tabbata a gare shi sun aminta sun samu kansu cikin aminci wasma annu sun kuma nutsu bi ardil habashati a garin habasha ko kasar habasha wa annahum qad asabu biha daran wa istiqrar cewar su sahabbai sun samu gidan zama sun samu matabbata a garin habasha cikin kwanciyar hankali da zuwa kace fi addini wa husna jiwarin min na najashi kuma sun samu kyakkyawar makotaka daga sarkin habasha najashi wa abadullah sun ci gaba da bauta wa Allah da ta yi shi da bauta la yu'dhihi ahad babu wani ne cutar da su ائتمروا فيما بينهم في قريش واسقي تارو التقانوس أن يبعثوا وفدا للنجاشي شريك مات سجون وفدا أيكن وفد مأس سوى قر النجاشي لإحضار من عنده من المسلمين إلى مكة دين داو مصد ودن لسكي ونسى وضر مكة a koro daga hijira a fasa hijira a damu da su su ci gaba da zama zamu ba'ada an yubi'u bainahum wa baina malik habasha amma ba za su aiwatar da dawo da musulmai zuwa ga makka ba da an yubi'u har sai bayan sun afkar da fata tsakanin najashi da kuma al'ummar musulmi بعد أن يوقعوا بينهم وبين ملك الحبش bayan sun afkar da ɓata tsakanin sarkin habasha da sarkin musu haka sai a jiya ce da shi sun kudu ke da da su a sai an bata kansa shi ma an nasa wato ainihin famfo a game da su sannan sai a nemi bukatar da ake da yahudanci kwanar da ana rago da tuba babu ɗinan da aka cewa in ka kai shirin su abin da aka sha mamu daidai wa yan kuruna wa yan kurulla wallahu khairun nakirin to haka da yahudu da arna haka suke tsara tsari ne da ba Allah illa anna mutula hada alwaqti bayna yaday najashi الحوار الحادث دار بين اهل المهاجرين وهو جاء قول بن ابي طالب تماما سوى الا ان مدون هذا الوقت سيدي ذكر وان الآية يريد أفكور ذكروا ولا مدون واتو أفكور هذا لكم وأن أفكور بين يدي النجاش فتقول بل النجاشي abin da ya faru da su an hiwarin hali an fara wato tattaunawa ce mai manufa dara bai da adin muhajiri da wanda tattaunawar ta gudana tsakanin ɗaya daga cikin wanda suke tsaura mutanen makaɗin nan sahabban annabi وهو جعفر بن أبي طالب حين جعفر قال أبي طالب وبين ملك الحبشة وكل وقت شرك الحبشة أيضا متت حولار بعد ذلك أتى فنطر أتى في أبال السوكوي a ce a bada su ba a tattaunawa ta gudana me ya faru a tattaunawar zamu wannan tattaunawa mana yace akthara hada al-hiwara an islamin najashi ita wannan tattaunawa ta haskaka an gane ko ita ma ake cewa tafiya a kafa ko tana haskaka yanayin ne halin da wani yana gari za ka ji lafiya nan duk mutumin kirki yana ɗan ke bugawa daga nan sai ka gano halinsa yi gano abin ka ya gane shi da ɗan saura ya ce shi ba bai san ka bayan Za da sun mummune amma da ya tafi can kuma ya miƙe ƙafa an gane tafiya tana fito da halin mu idan ma ake ce masa a al-istira haka ma ciwon misali a ta tsara shamsu ko da ajar alfijir ya yayi ko rana ta gari ya waye to shine asfara hadal hiwa an islamin najashi wannan tattaunawa da aka samu ta gudana tsakanin wato jafar bin abi talib shugaban waɗanda suka yi tsaura daga cikin sabai zuwa habasha ta yaye ta haskaka an islamin najashi dalilin musulunta najashi an yi babban kamun wata aminin muhajirin ta jawo samun abuntuwar waɗanda suka ɗaura minal musulmi da daga cikin musulmi inda hu a wurin shi da shi maimakon a samu ɗaraka sai aka sake samun tabbaci da aminci da nutsuwa ya shi ya biya da Wa wakana sun mu mu'mini na sun mu sanama ko mu'minai ummu ma hindu kenan ta kasance wa qalat inna haula al-muhajirin al ta kasance daga cikin waɗanda suka yi ƙauran nan daga makka na sahabban annabi zuwa habasha tana daga cikin farko farkon zuwa al wanda suka zo a karan farko مع زوجها أبي سلمة كانت مجل تنفرقه فكنت زوما سرما زوء النبي محمد صلى الله عليه وسلم كانت مجل تنفرقه أبو سلمة لا تشكي تنفرقه رضي الله عنهما ألا يدرس لما ليس خبر ما مبتع إذا أم سلمة تحدثنا بما جرى تدايا منا تذلت مو أبن ديفارو lahum yawma idan gare su a wannan rana waka a baki mai diga ta fi daɗi shi ne abin da malamin mana ne قالت رضي الله عنها أم سلمة أن يزدها يزدها لما نزلنا أرض الحبشة yayin da muka sauka a garin Habasha, jawar na biya khaira jari, mun makoci mafi alkhairin makoci a wannan gari. annajashi shi ne sarkin habasha na wannan lokaci najashi wannan mun faɗa da masu can ne na duk wanda ya jagoranci ƙasar habasha kamar ka ce eh, sarki ko mai martaba to shi ne annajashi ɗin za mu ji sunansa nan gaba aminna ala dinina take mun samu amintuwa ta ɗaurarin addini babu babu wani wasu ainihin tsana ko tsangwama wa abadna Allah kuma mun ci gaba da dayanta Allah da bauta la nu'za ba a cutar da wala nasma'u shay'an nakrahu kuma ba ma jin wani abu da ba ma wani abu da muke kyama ba ma san ba mu ba ji tunda muka koma shi فلما بلغ ذلك قريشا yayin da wannan labarin amintuwa ta mu da nutsuwa ta ta isa da kuraishawa, ce to kai mutanen fa sun je sun samu guri sun kace addinin suna nan suna ci gaba da kayan su a atamaru sai suka yi taro sai aka kira conference an yab'athu ila an-najashi fina rajulaini jaljaini sai to aika ya kamata a tura wa najashi wasu mutum biyu ta. ƙarfafa masu ƙarfin hali da za su je su tunkari jashi amma ba haka kawai ba wa an yi hadirin najashi hadaya a fara da wata kyauta ta cin hanci da za a kai wa shi jashi har yanzu haka ake yi eh, haka ne a wasu ɗin suka su idan aka ta da sarki jajiya ta maza kyauta ta musamman dukkan yi mai fari sai ta ai mutanen nan baka hankali da su ba to sai aka wannan shirin annahadu annahadu lin najashi hadaya da ba da wasu kyaututtuka na musamman ga najashi mimma yustafraku daga cikin irin abubuwan da ake amfanuwa da su min nasa'i makkata daga abubuwan jin morewa rayuwa da ake samu a garin makka a san kowane gari da abin da suke fito da shi wani garin sun yi fita da kifi wani garin sun yi fita da gurasa irin kano ko to a ce ga wani abu da sai a guri kaza ci fita manta ya a yi maka kyautar ta musamman an ma in ka tafi can haka kuma gyaɗa da yalo ko yawa to irin wannan sai shirin abin da wato ake ganin cewa nan ne abin wannan ne abin da makka take da shi wanda ake wato san a ga an same shi daga ciki وكان من أعجب ما يأتيه منها إليه الأدم الأدم sai zamanto ya kasance mafi birgewar abin da yake zuwa wa najashi daga garin makka a matsayin abin kyauta na martabawa da darajantawa al'adam shi ne fasu ta tare da kasan fasu a gane ko idan aka je ne ta aka gyara cikin mura ya za aka tura su ke mana dallazo ko ka ta ta kaso kuma su zo siyan fatar da aka je ne aka kalle aka yi abin nan su je kuma su shinka ba a can cikin abin da suka samu a duniya a yawon duniya ko to irin wannan fati su a makka suna da irin wannan sauraka su su garin habasha irin bangaren suna jashi suna kaddara irin wannan kyautar fatin daga can a kaiwa mutum to a wani lokaci shi ne fajama'u lahu ajalan kathira ya aka tana da fatin masu yawa inda kyautar sarki ke ba yar ta zama garin mutane ne kanoni daban-daban samfuri iri-iri wannan ya turuku min da basirikan sannan kuma ba su bar wani daga cikin wato ainihin fadawansa ba face shi ba illa dau lahu hadiya sai da aka tara da masa taka shinkar a cikin fada a cikin fada ko eh, ya wato mai da ake cewa kowa ya na kuturo to sai da aka tunda kaji ci kan shuru surutu ko kuma ka ce ba abin da aka kai mai tasiri shi ne abin da suka shirya yawwa da yake magana cewar wannan kalmar da muka faɗa ba fara kasi ko ya sauka ƙasa ba fari kasi ya masa fassara yace abinda ake nufi da ba bafarik ka jam'u bitrin da yawa ne na bitrin bitrin shi na guda daya وهو الحادث في الحرب او اتعلم هل شخص هذا شواهد انت هذا هذا الفيروما هو أبن لأيك نبي دشي وان لأيك دا بسيرة دا حزاقة وانا حاجد كل هذا المنعو دا حزاقة من بسيرة اكتبتن فهمت بالحرب لحق يا جارمي زراتا أفاد دا ما أيضا وانا فكر فلس كذا ما أفكر فلس كذا ga umurina da al'amarin ya bulugar sodom da lugar rum abin da ake nufi da tare guda ɗaya ba farika da yawa to ba wani daga cikin zaratan ɗan kuka da sarki ɗan fadarsa ba ce shi ma da aka masa kasa kyauta bayan kyautar sarki ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن ابي ربيعه بن المغيره المخزومي sannan sai suka aika da wannan kyauta ta fatu da kuma sauran kyaututtukan fada wannan na shi wato na jashi wa suka aika da saƙon shi ne abdullahi ɗan abi rabi'a ɗan mubira al-maqzubi na biyunsu wa amri bin al-aas bin wa'il al-sahal da kuma amru dan aas dan wa'il al-sahal mutum biyun su aka tuwa suna jana ta mutum biyun da aka tura ake ganin cewar su ne in suka je za su iya bayanin da za a gamsu cewar a dawo da yadda suka yi kawara cikin sabon mace. wa ana ruguma amrahu suka danka su a hannunsu to duk abin da ya kama dole ya gidan hukuma mun shugabantar da ku akan wannan aiki wa qalilahuma daga ce kuma da su idfa'u ila kulli bidriqin hadiyatan ku fara dan wa dukkan wani dan fara kyautar ta tukuna kafin ta sarki da ita gare shi shi ne yadda za a tuwa qabla an na jashi tun kafin kurga bi magana da shi najashi ihun a game da su musulman da suke gurin da za mu ke so a zama da su ثم قدموا للنجاشي هداياهم bayan kun bai waɗancan ‘yan fara kowa ta su ta isa gare shi to kuma zai gabatarwa da najashi a matsayin da na sarki ta aka kyautar wata su fara ci sun baki sannan shi ta su tuni masa summa taluhu sannan sai ku tambaye shi an yusbinahum ilaykum cewa bukatar ku a ba ‘yan uwan lallaku a dawo ku ba ku zaman su ana an gane ko qabla an yukallimahum amma abinda da so a dawo muku da su ba tare da an tattauna da su ban da tattaunawa a hanyar za ka yi ki ka a saurari bayanin kawai a kallon mana su haka tsarin kuke take da an daɗe ana yi sun nuna ake yin eh. to ta ce gaba ta ce kanan ummu salama ta ce fakaraja fakaraja sai suka fito daga garin wato ainihin eh, fakaraja fakadima alal najashi suka fito daga makka suka a akan abin da aka shirya suka zo zuwa ga najashi wa nahnu indahu bi khairi dar kada kuma ta kada ta ga mana mu kan musulmi a inda nake gurinsa Muna wato mafi alkhairin gida lana mafaka mafi alkhairi wa inda khairi jarin kuma muna wajen mafi alkhairin makoci ya nuna mana karanci فلم يبقى من بقرة من بقارقته illa dafa a إليه هديته ba wani 'dan fada daga cikin fadawan nan face sai da aka ɗan masa kyautar da a hannunsa kowanne sun bi shi sun ba shi qabla an na najashi kafin su zanta da najashi duk makala min kulli fi tariqi min kana suka ce da dukkan wani bafali ko waɗannan wato ɗan nasarar farautar na jashi, suka fi da kowanne daga cikin su minhum daga cikin su innahu qattaba ila balad al-malik minna ghulman ha. wasu wato yara wawaye daga garinmu sun karkace sun zo zuwa ga garin sarki nan cikin habasha abin da ake gaya wa su ɗan fadance wasu wawayen yara daga cikin al'ummarmu sun karkace kuma ba su gane ko ina ba sai nan garin sarki ƙasar habasha fara tsodi na ƙaunin a can sun bar addinin al'ummarmu mutanensu da suke kai ba shi suke bayan ba addinin suke da shi wannan ne da kuma fi ne ku kuma kuma da suka zo ba su shiga naku addinin ba an fara makin su saboda haka ba su dauke ma a daidai ba kuma ba su yarda da ku ba ce ku a daidai ba wa ja'u da dinin muktada sun da wani sabon addini kirkirare wala na arifu wala hannu wala an da mu da ku duk mu addini فقد بعث إلى الملك فيهم أشراف قولهم أو ذلك وقد بعث إلى الملك فيهم أشراف قومهم ما في هذا الأجر مثلا تلتك أيها قولنا سيكون تلتك بروك مكة سيبرا إشاواته ما في هذا درجة جيوسو سوني تلتك أي قوم دوما مميزة yana rukun dan da mai da su gida maimakon barin su su zama muku matsala a nan fa'iza kallon nan balistini idan mun yi magana da farki game da su ka tushiru a nan da abin da muke so ku da ku kai a ba da shawara da an yi zimahun idan na cewar ayyadan samunan wa na yi kallimahun ku ce ba su yi magana da su ba an gane ko yana mafarkashiya har ina فإذا سلمنا الملك فيهم فتشير عليه بأن يسلم بأن يسلمهم إلينا ولا يكلمهم فحتى إن يوم غير السلفي تقول تباش شاورة إذا قام سوء فما فيها تسونا فإن قومهم أعلى بهم عينا domin jama'ar su da saka kansu sun fi kowa wayewa da sanin suwaye su ba na su ƙarfawa shawarar suka turo su a matsayin kice su zo su nemas da su ai sun fi wani wanda zai ba da bayani a su saboda a cikin su suka taso ba na sun fi kowa sanin sahabban manzo da suka yi ƙaura saboda haka suna zawa su waɗannan gadawa za su jawa sarki haka kamar da suna suka gaya musu ai su ɗaya lalle su ma su ba da shahara ce a ai lalle kam jama'a su da suka baro ai kun fito hankalin su tun da kasu ko ka da su kuma suna magana da ne ai kawai a mika su wa a'lama bima abu alaihim sun fi fita kowa sanin illar da take tare da su da hasken aikata waɗanda suka baro jama'a su fa na goma. an gane ko sai suka ce da su na'am eh haka ba, ka kula wannan shawara abin da zai aiki an ciwo ba dawa ko za su ciwo da tofa mun fara share hanya kuma innahuma arraba hadayahum ila na najashi bayan wannan kuma sai suka gabatar da kyautar su zuwa ga najashi fa qabila hamil ma ya karbi kyautar da suka yi masa tun da kallama sannan suka zanta da shi fa qala lahu suka ce da shi ayyuhan malik sai sarki ya dade eh jistoshiyar baki ba innahu kattaba ila banabika minna ghilmalun sufaha akwai wasu wawayen yara da suka yi karkata daga can inda muke cikin al'ummar suka zo gare ka. Tawara su dina tsanin sun bar addinin mutanensu walam yadkhulu fi ka kai ma kuma nan da suka zo ba su yi naka addinin ba wa ja'u bi dinil mubtada sun zo da sabon addini kirkirare la na'rifu la an wa la anta da mu hakkaba mutum irin wannan addini wa qad ba'athana ilayka fihim ashraf qawmihim dan haka manyan masu darajar jama'ar su ne suka aiko mu zuwa gurinka game da su min ada'ihi daga suka turo mutum sun haɗa da babanninsu wa a'malin da ƴan uwan babanninsu wa sha'irihim da kuma jama'arsu kabilansu linaruddahum ilaihim dan mu kama su da mayar haɗa mu su a mai su gida fahim a'la bihim ayn sun fi kowa sanin waye su idan su sun fi kuma kowa sanin da suka yi musu wa aka zuwa fiye suka kuma wasu ainihin san abin da yake na suka kai da suka jingira da ni sun fi kowa da ne anas ɗan musalama allah iya daga ita na ce wa nan ya kun shaikun akwai rafa ita abdullahi yana abi rabi'a wa amri min al'as min an yi ma'an da jan shi kalaman babu abin da ya bukata ran waɗannan ƴan sako guda biyu عبد الله ابي ربيعة دا امر قرآن بابا اذن دي انبقى التاروت ليه دباس جم تقيشي حتشي مجاشي زي يدعي طوراعوزا الجن سحبا النبر السكي يقول ما قلنا بسيتي بروقوي ان اخذت اتجرى غلصو ثم غلص على لك خافيت عنه يقول طب دعاك كبارو ya ci gaba da cewa babarikatu haulahu sai waɗannan fadawa da suke gefen lajashi ɗan fadarsa suka ce ko ayyuhan malik waɗannan ɗan sako sun yi gaskiya ɗan sarki ya daɗe ko mai martaba sarki qawmuhum a'la labihin ɗan, ai jama'a sun fi kowa sanin su وعالم بما عادوا عليه من قوات إلا من أيضا في نسكتش فاقلوه إلينا من هذا تركي عباس أباس تسكبر تنجي سنغي ملكي شكار عيد بل إلى بلادهم عباس تسمير سوى روسو وقوله تسمير سوى هذا جماعة قالت أم سلامة فغضب النجاش نتاك إنت نجاشي يكوشي yani mukami irin ta mai sarauta irin su mai jagoranci irin ta kuma shi kawai zama dodo idan wa mai jada sai abin da aka tsara na shi ma yi ko ba sai kai kai yake sun makana sannan sai ta faɗi nan na jar sai na jar shi ya fushi sun makana sannan ya ce la haimu la haimu Allah a'a wallahi ya rantsa da Allah ya ce ba za ta tafi ba wallahi idan la uslimuhum ilayhima kenan ba zan ba su su tafi da su ba idan haka ke ne kusan ka gurin gara ke zama garan ke in dai yadda kuka faɗa haka ba a da shi ba zan ba da su ba ke wala ukat ko kusa da zan ba da su ma ba ku ɗauko hanyar ba ke in dai abin da kuka faɗa kai yadda aka ji ko sai yadda suka wuce faɗi magana nan in ba da su kamar su lafiya jiya da su a shirin ma ba da su da shi kaunan jawaruni jawaru kaunan kaunan jawaruni kaunan ne waɗannan fa kuma da jama'a ne da suka makotake ni wa nazalu biladi suka zo suka zauna a masarautata a garina واختاروا لي على من سواي سكا أسلوبنا ولينا حتى أدع حتى أدعوهم إن كنا سوء أبن كوكي سوتينا الكراس فأسألهم إن تنبيس ماذا يقول هذان في أمرهم كما ذا أبن لم يكن بين سكا فلا كما ذا فإن كانوا كما يقولان إن كما يدد سكا فلا حكى أبن يكي أسلمتهم إليه ما لن تأكل من نامك وردت ورددتهم إلى قومهم كما لن تأكل ما يدسوك وغنمات وإن كانوا على غير ذلك أما إن فأبن بها كيك با منعتهم من هنا كان أنا يقولون بس وأحسنت جوارهما ذلك كما ذلك كما ذلك ذلك كما تجد هذا كوتك من قوتك ma jawo ne muddin sun zaɓe zauna da ni a matsayin makoci wannan ita amsar da ya zama. ya ce zama sarki wannan ko a garin gaba gaba ne Allah kenan wa yankuruna wa yankurullah wallahu khairul makirin suna suna shiri Allah na warwarewa أأكل حوار بين جافر والنجاش حتى ولاور أكثر المسلمين بكرة وجزل زفر الهجرة لذلك أنت عبد الله نجوم تشيد النجاشي أرجو برجل كذا يكون قالت ثم سلمة رضي الله عنه ثم سلمة أن يدعي لتسلم ثم أرسل إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم sannan sai da tashi ya aika zuwa ga sahabban manzon Allah jira da alaƙin Allah tabbata a gare shi fada ahum ya kiraye su sannan ma ja'ahum rasuluhu sabau yayin da ɗan saƙonsa mai kiran su zuwa ga najashi ya iso gare su sai suka yi taro suka aika kamar daga cikin kira kira kawai mu kama ta ba a zo na ɗan tattauna ko suna da suka kwakwarin a kan hanyar sannan da renu an fahimta ko a ɗan tattauna su sai suka taru tun ba ka na zo da ba'a ya wasu sashi daga cikin sahabban annabi suka ce da wasu sashi su da suke wannan ƙaura zuwa habasha ma ta kuri na lalzuri إذا mu. mu idan kun je gurin sarki ko idan mun je wurin kiran nan da ake mana gurin sarki me za mu ci a tattauna abin da ya kamata a faɗa mu tunda don na san abin da ya sa ake kiran ba haka kawai قالوا نقول والله ما علمنا وما أمرنا به نبينا صلى الله عليه وسلم فكشي والله أبن من ya koyar da mu ya kuma umarce mu da shi shi za mu gaya mu ƙa'idin fi zalika ma huwa ka'in abin da zai faru sai dai ya faru da haka ake son zuwa zama akan gaskiya kawai ba kamar waɗannan gobe ana tare da Allah da manzo idan gari ya dace don al'amura suka suke kamar sai rike a wannan mugunancin yayi ke amma abin da aka san musulmi a kan abin da yake sun haifu ba gudu ba da daga falan ma jagogu yayin da suka zo gare ni da kadda shi a kafi kwatan a wannan lokaci najashi ya rayuwa ke ainihin malaman da suke tare da shi haka dai yana da basira da sanin ya kamata Kike rayuwar da suke da masaniya a cikin al'ummar taka ba a cikin fadar taka a kirawo malamai kafin ma ya ɗanin su malaman su na kirkar suna suke da shi ta a kirawo shi ne a wani lokaci ma'anar yi masu haifan kuma su suka buɗe ɗaya da suka fansu a cikin gidansu da suke da ita da take hannu suka buɗe haulahu a gaban wasu ainihin jashi a gefen la'anahum fa qala ya fara tambayar su na gashi ga malaman sa gashi ga fadawarsa ga 'yan aikin ƙirin shawa da suka zo a ba su su mai da su suna kuma ba. fada ta zauna ma hada dinin da zai tarattu fihi qaumakum tambayar farko da fara wani addini kuke kai da a ta dalilin da kuka bar al'umma tambayar da ya fara mutum wannan ta dukulu fi dini kuma da kuka zo nan nema ba ku shiga nawa addinin ba wala fi dini ahadin min hadhihi al-umam ba ku shiga addinin wanda da cikin al'umman da ake da su ba inda addinin ba sai bane ba bi bane kuna naku daban qalat ummu salama Allah ya ji da yake فقال الذي كلمه جعفر بن ابي طالب ده لما موجه قرن جابورا وكيل صديقة أمي واللي إذا كان نجاشي شيء جعفر فقر أبي طالب يايا علي بن أبي طالب فقال له سيدي لشي بعد أن سلم يقرأ أيها الملك رأس الجي الذي ولد ya fahimta addini ta zama waye ba bai gina ce ba kada ka maka ta yana sarkin tunda ba sarkin kuma ne kawai ka karɓi kira ka kai tsaye eh yake zan sarki ya dade kunna qauman ahla jahiliya mu dai da san mun kasance maguzawa ne la abudu al-asnam muna bautar guma wa la akulu al-maita muna cin mushi wa la atil fawahisha muna miƙa kama da mai tsiya ta gudu albaya shi ne sun zaɗa su bin waɗi su ta tasuwa da sanu su ta karkata wala ta'ul arham muna yanke zumunci wa rusi'ul jiwa muna muna na makota ya akul muqawiyyu na ba'i, ya karfin cikin mu yana murƙushe na rauni kamar yadda wato wani yake cinye wani a cikin filaye ko wani abin da ya shafi su ƙananan dabbobi kaɗan gare su kaɗan gare to haka mu da ne babban cikin mu da wurkushe kaɗan fa kunna ala zalika mun kasance akan wannan tsari hatta ba a sallahu ilayya rasulan minna har ana haka Allah ya aiko mana wani manzo daga cikin mu dan cikin mu shi ba daga nan sai ba ba ko bane na arifu lakabahu mun san dangantakarsa wa sidqahu mun san gaskiyarsa wa amanata mun amanarsa wa afafa mun san kamiyarsa kada ana ila Allah sai kirayen mu zuwa ga Allah ne da wahidahu dan mu kai ta shi da mu wa na'budu mu bauta masa shi shi kadai wa naqla ونقلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه yake kuma mu yi watsi da abin da muke bautawa mu da babanninmu wanda ba Allah ba yana da hijarar abin da ya haɗar da duwatsu wal autani da gumaka wa amara na da sidikin hadisi kuma ya mace mutum lallai in za mu magana ta yau faɗi da wa adadin amana ya umarci da lallai ba da amana kada mun zama maciya amana mahaɗin wa filafin aham ya umarci mu da misalin da zumuntanmu وحسن الجوار اسم لكوتة لقوتك الجنان والكف عن المحارم تجأب ليك حرام لدي كما تدا بكنت بأي شيء مبش مكاني ودنا اتفاق ذا زبادة جنون ومنه ونهانا عن الفواحش تتكون مخلات أي مبش وقول سوري اتفاق ذا القرية وأسلم الجسم اتفاق ذا سلوك المرايا وقد المشتلى جباب ماهي وكامل يمتكايي وأمرنا أن نعبد الله وحده بالجلبان كأننا نبتاجي كأي لا نشرك به شيئا قدم هذا الجدول الشلوة وأمرنا بالصلاة يقوم نفسهم دين سنة والزكاة يقوم نفسهم دين زكاة والصيام يقوم نفسهم دين أزمي قال فعدد عليه أمور الإسلام sai nan ya rika lissafo masa abubuwan da musulunci zo da shi da kaza da kaza da kaza da kaza tafas da kana yake jin haka ganin haka sai muka gaskata wannan manzo namu wa anan nabi ne muka ba da gaskiya da shi wattaba'nahu ala ma ja'a bihi muka bi shi akan abin da ya zo da shi fa'abatna Allah wahdahu muka bauta wa Allah shi kadai فلم نشرك به شيئا كما حرم اجل من الشكل وكذا وحرمنا ما حرم علينا مك حرم بعد اللي هرم كاملا في جهة في ثلاثة بثلاثة وأحللنا ما أحل لنا يا يهل الثامنة مك كيهل الثامنة يهل الثامنة وعدا علينا قوم وما يتفل لك أن المسلوك يتشتبع بابه كيف يقول في يقول لك أداوة فيه فعدا علينا فأيش يعمل اشتاوتا wani kan adawa sani ba na suka rika azabtar da mu wa na suka rika wato ainihin ganna zamana aka zan fitila abin da ake nufi da ita a ba a wuta amma azabta don ka ware da daga karfe ko wani yaye-yaye da yake cikin shi ne ainihin fitila tunanin suka rika tunan da azaba da izaya da cutarwa الدين لا لماذا الدين فكرة اثنين فكرة احنا ونفسي هذه الدين ليردونا الى امارة الاوطان بيت الميدة هي اخلم وكذبنا كذب من الكهباء من امارة الله اذا جبه ترى ان السهارة ميزة بكون اعتداه وكذب وان نستحل ما كنا نستحيل من القبائل ثم لن نسمع في الدين حالة اقول لا تسليك حالة كاوانا نوع ابوه فلما يا ريت تلتك للجايين تلتك فقركم وظلمونا تلتك بالجين وشطوا علينا تلتك مثلا قامنا وحالوا بيننا وبين ديننا تلتك شدق كانما تأثير بمكي بي خرجنا إلى بلدي وإن الشيء دليل من سوى المبارك إيه، كذا أتظر بقى دين الشيء يجاوز يا قرنك واختر لك كما متى ذاتيك كي alaman siyasa akan wani kalmatafiyar gurin ba warazib na fi jiwari ka muka faɗaitu da mamakotake ka warazauna allah nufina da inda kuma muka sa tsammanin ba za a cuce mu a gurin ka an yi hannar zan zarki ya daɗe an zo ƙarshen maza kada zana mai bandina ma daban take idan za ka so a basu saboda irin wannan bayani mai kama zuciya mai kama hankali قالت ثم سلمة فقال له النجاشي Hali نجاشي يجي لجعفر هل معك مما جاء به عن الله من شيء tambaya ta biyu cikin irin abin da ya zo muku da shi na addini akwai wani abu da ka tare da kai da zan iya jin wannan abu za ka iya jiyar da ni shi ka fara na ko jafar na'am jafar ya ce kwarai kuwa akwai abin yi ta ake su da abin da ka iya lalata addini ya zama tare da abin ba tare da kai kuma wata ta irin yanzu yadda ake mana ya ɗan da yi da yi mutum a ciki mai tallarafe mai kake game da wannan ko ba abin da yi kuma yana faɗa ya faɗi wani wani wakilin musulmi ya faɗa abin da ya shafi musulmi da an ga ba kowa yake karatu fa qala lahu an-najashi da najashi yake da shi فقرأه عليه خرمتوه أبن ذكرك فقرأ فقرأ عليه صدرا من ka. يا عين صاد يا زارة قرنت مصر سورة kirera masa karatu don zariya wala to ne ai ma kai magana ta sai hawaye sai kuka da jashi ya da kuka wallahi fafaka wallahi najashi mala ce na rantsa da Allah ko sai najashi ya kama ku ko kuma da zama take cewa na rantsa muku da Allah suna suke haka ke mana bayani na rantsa muku da Allah da ko najashi ya kama ku hatta aqbala lihiyatahu har sai da yake gemunsa da hawa wa bakat asatibatu wannan malaman da ya tara ayyukan su wanda kuka hatta balu masahiba suka jijjike injinar suke kusa da su sai na sami umarta da alayhi yayin da suka saurari abin da jafar ya karanta musu da karatu su wasu murya sun makalan na jashi sannan sai na jashi ya ce inna haɗa hakika wannan abin da ta karanto wallazi ja'a bihi musa da irin abin da annabi musa ya zo da shi na at-taurat بيخرج من مشكال واحد لقد تبت ديك اه إن كان دي أكو على موسى دو أكن دي أكو على موسى دي شي كيرو تليوان من أكا إيكو شي أفر كمان تشين أصلا مشكات كمان أبن دي شي أكو أكو كلا ما حكت تأيج أبن دي أحكت واسا هكا لا لموسى شي لا حكت وانا هكا لا لمحمد من الله عليه انطلق فوالله لا أسلمكم إليكم أبدا ike kai bayan Allah ku kama gaban tare da muku da Allah har abada ba zan ba ku Allah sai ya zo kai wala uka ike kai ko kusa na ba za a gudan ba ita mana tambayoyi don komawa da baya kan كم عدد من هاجر من المسلمين هذه المرة إلى الحبشة مثل نوع من ستي هجرالة بسكين مثل أول الكرم جوابر الحبشة نوع مثل ثلاثين دان سفر أتا بيجي أنشاء لنا مدانو لي بعمل ذا أو كما مدانو أيضا جنا أي ذا ذا أمسا مدانو بابا بابا بابا بابا idan har da matan cikin su su iya maza idan har da amma iya maza tamanin da takwas an hada da mata guda nawa kuma aka ci nan amma da dai ko ba filan ba ne a kaɗan manta ta tabbata da wacce mutum talaka eh ta ji biyu ko inda ta tun da wacce hadari ya hana mu aka ce shi ko matan suna Shatara ko sha mu gasa sha tara ka haɗa shatara da tamanin da takwas ya zama na na ɗari da uku to shi da abin da ma da ke so a kuma a kiyaye alaka a rike ke an gane ko da tambayar farko ke mun samu amsa limaza fakkar quraysh li i'adati almuslimina ila makka a game da ne qurayshawa suka tunana suka zartar don dawo da musulmi da habasha zuwa makka shirin bayar da kyauta da tsaye fadawa ko da shi kansa sarkin ai shi ne tsanin da yadda za a dawo da al'ummar ba da cin hanci da kuma hana su ta cewa su musulman don hakan ya ba da damar a dawo da su. تذكر أسماء من بعثتهم قريش إلى النجاشي لإعادة المسلمين. فقل كنا ورد أسأيك دا مکه د لږ څه ځای د اکبر مسلمي د جنت ولل نه جاش ابو عمر بن العاص مقوم عبد الله بن ابي ربيع بلا آه، لا يا رجل الأسلام عبد الله بن ربيعة يصلى سيدي من المتحدث باسم المسلمين امام النجاشي waye aksan musulmai waye wanda ya rika magana a madadin musulmai ina jabar bin abi shi ne an duk da kuma an kudin ko yawwa wannan shi ne abin da ولا تنبغي كده تبغي اذكر بعض ما تحفظه من كلام أنت تقول ولا أبدا بتشكي أبدا تحدث يلدا تم تمرا لنا جاء أقول أن لم لم تقول ولا إيه إيه من جعل لهم الجم ده يقعد الزين تلا تبادل زكاة أها to kafin nan me yasa ba za ka dan fito irin abin da suka da can ba a ya dan abin nan to farko annabi ya ta nan suna cikin magudan shi ko ai shi ne abin da ya fito da ne da kabantar abin da suke da ka faɗi kazantar kuma ka faɗi tsaftar ai shi ne za ku fahimta abin an fahimta ku yawwa mai ƙarfin cikin suna mulku shekara ƙarfi suna cin hujjar su suka rabu na babban sa'an ji ba wuce duk suna wannan kuma daga baya Allah ya kawo dalilin cewa ya kamata su samar da zumunta sai da Allah da wuta su watsar da dokar duwatsu idan da da juna ka ba ta bari shi ne sai tambaya ta ƙarshe ce halla da a halar waku shi wannan ɗan aiki da aka turo gurin da jashi ko sun yi nasara fi itina'in na jashi wajen zarfar da na jashi duk da su ban duk yana da ya danka musu musulmi ba ce ba wannan shi na karatun mu Allah ya mu dace abin da muka da Allah ya mu dace wanda aka yi karbi kuskure ko kusurin harshe Allah ya yi Thank you. Wannan yake cewa assalamu alaikum. Mene ne hukuncin wanda ya bi ɗan shi a sallah? Tambaya ta biyu, mene ne hukuncin wanda ya haɗa magariba da isha'i saboda adari. kuma sai ya zama ba a yi ruwa ba? tambayar ta farko shi an ci iri biyu akwai mafi nuna shi an ci akwai kuma wanda ba nunan ba cikin magabata akan cewa wanda ya fi ita wani shugabancin sayar na ali a kan abubakar ɗan shi'a ba don yana aibata ko ɗaya daga cikin ku yake shi ɗin kansa ne a ce kafin sayar na abubakar ne jagoranci al'ummar musulmi a matsayin halifa ali ya kamata amma da bai yi ba ba ne za ka kiran su shi a matsayin mana masu goyon bayan ina ba a da ya fara jagoranci mai wannan ba zai taɓa aibata masa wani sahabi ko ya ci mutunci a da akwai irin wannan salar a shi'anci idan mutum irin wannan ne ba shi da matsala matsalar ta a aiki ba komai ba ce wannan kuskure ya na fahimtar kuma kowa ya iya samun kansa a ciki amma sanin kowa ne sun manzo na da rai sahabbai su cewa tun da ran manzo muka ce eh, ɗan ɗan ware manzo an ajiye a gefe a al'ummar ta tsawaye kowa su za ka ji baki na haɗuwa a kan abubakar in ba shi ko za ka ji baki na haɗuwa kan kuma kuma duk inda ka gan shi ka ga waɗannan tare da shi kuma a da daga gaban suke da tsawa idan wani ya ce idan ba su na ali ne ne ko shi kuka ganin a ce yi, to amma da bai ba shi kenan wannan ba abin za ka tsare ta shi bane ko ka aibata shi ba ma dan adam ne ya iya faɗa a kuskure to akwai irin wannan magabata suna bayani irin akwai kuma wanda ake cewa gulatu shi'a yan wacce gona da iri a shi'anci wannan su da tafiya dai tafiya suke da sauran duk sahabban manzo da manzo ya rasu sun yarda da fasadar da na aliyan shugabanci ya zama halifa suna da sanarwar na duk abin da wato manzo ya ta da irin wannan kawai kura ce da fatar akuya eh, amma ba musulunci magana ta gaske sannan duk zai ji cewar aikin da annabi ya rushe bayan rasuwarsa da tsinin komai ba bai amfani komai ba a abansa wannan ba sahaban ya zaga kai su ba manzo da ko kwana kwana ɗi an fahimta ko to a ce ta yi iya abin da sai a annabi ana cewa ba ranka duk ba wanda ya tsira shi kenan duk kawai gwangwaran kusa masu wani suka biyu ko wannan akwai masu irin wannan tunanin zagi matan annabi saboda sun haɗa dangantaka a matsayin kasance ya'ya da abubakar su ce ko ya'ya da umar kamar ita harka ka sun zagi iyayen matan manzo sun zagi matan shekar kansa manzon sai aka yi mana da su idan ba su da kima ba su da mutunci kuma muke zagin su kila har kun ga fahimtar kun ga manzon ma fahimtar ya zauna da mara fahima to aka ga warwara ce wannan to masu irin wannan in ka san haka mutum yake ba magana ma ka gushi ba amma in ba ka san haka yake ba sai da sai sallah da shi kuka idan an ce assalamu alaikum sai ya ce ina ga muku irin abin da ya faru da kai ta sanar da nan to ruwa ta sha amma dan ba tsara an fahimta ko ba sai ka sake sallah ku. Eh, ginin ka akan sallah sai ka san musulmi yake sallah wanda ya san sallah kuma ya sallah irin yadda ake sallah to yana jin ya cuce ka bai cuce ka ba kansa ki cuta haka zai yake idan jagororin ku kun dace kun dace in sun kuskure sun ga shafa kun jira eh, haka da zai muku sallah bai da alwala bisa mantuwa ko wanda ne ya sa wasu ainihin bai san haka ta faru sai da idan assalamu alaikum na a ai ban yi wankan da na ba su ka je ka da na ba su kai ka sallar ka mukan mu an fahimta ko wannan shi na abin da haka in ka san haka iki kan ka sake mu amma a baka sani ba ka bi shi sallar ka sai game da hakan shi da tambaya ta biyu ke cewa da tambaya da ta biyu ke cewa me hukuncin an haɗa sallah sama garba da isha'i saboda ganin hadari shi kuma Allah bai ruwan ba kun sha sallar ku ta yi da ya dama shari'a da ta bada damar a haɗa sallah ba a ai sanin za a yi ruwa ko ba za a yi ba sai Allah ko alamu kuke iya gani ku fahimta kuma alamar Allah yana iya samar da ita bai samar da ruwan ba ina iya samar da ita samar da ruwa duk ko da ba ku da masaniyar abin da ya sani da wannan alama ko za ku yi aiki a matsayin ku na bayi mun ga hadari a ce an ba da damar idan da yanayi irin wannan kan ruwa ya taso ya hana mu dawowa ko kuma in wani ya yi ƙarfin halin dawowa a zo ana maganar cewar wani kwana gidan wani ne ɗauke masa kai da iska ta ɗauko ko makawancin haka kowa da ya faɗa fasa wani sakamakon ruwa sai dai samo shi a da azuwa haka an ce wani babu matsawa a addini an sassauci da sai muka sai kuma Allah wannan ba su da da ya da minci sannan ku tare ko mai ku kuma ya tabbata a shari'ance ba ka biyu aka sa ba yau kawai sai muka magana sai sai a ikama za mu tishar haka ta faru ga manzo tsilli karanci da za mu haka ya faru ya shiga cikin wannan karanci mu mai da shi ko yaushe shi ne mun saba korwar mu kamar da yan a suke sai da alamar wani su suke warware ɗan a warware ne in dai ba irin wannan sai ba abai kan fara cewa manzo ya haɗa musu da garba da isha ba ruwan sa ba tsoro ba yaƙi ba ba tafiya ba an samu ta faru karanci haka ya haɗa sun hada musu la'asar da azhar da ruwan sa ba wani yaƙi ba kuma in irin wani ya faru a karanci kai ne. an fahimci abu na ko dan kan sai karatu ta lafiya ne ba da matsala matsala a ce maka karatu sai a kamar da wannan shi ne na Cewar idan an yi an haɗa sallar, maganar ka zauna baka shiga gida ba ba kai ba yin haka. Yanzu zan siyo da ba. Da ba na sun ta da sallar suna ban da burodi a gida. Mun da dawo yadda ya shi wahala ne. ya hana nan. kuma in wani dalilin ma ya sa zan tsaya din inda ruwan bai sauka ba muhimmi ya sa a tilantar za ta wuce dan ruwan sa kuma da ba ya hadisi ma ya zo ba a son zance hirar barkatin bayan isha'i ko da ba a hada ba kawai so ake karshen aikin girkin kai zama shi ne karshen dara in tafiya ta zo kasa ba ka ko mutum ya dama ƙarin baki. ba wai zama karshen abin da ka suke da shi ba ce ya kwaje ka harbuwa ba a an fito babban abin kirkin da kai da shi Allah ya ikon ta ce wani kaza muna sallah da ya tabbira cewa aka da aka je ma Qur'ani ya dauka an dai yana karatu da aka ji shiru a cikin fiye ko ba ba shi nan daga BBC Jami kuma kullum abin da za a bakanta masu ke faɗa sai karaskiya ma abin da ya ce su aka rayuwar musulmi ko ce izina yana morali abin zai amfane ka duniya ka ko lahira ko duka ne eh. wannan kuma yake cewa assalamu alaikum dan Allah ya so a yi min bayani dangane da mani wadi nabi ne bambanci wadi ruwa ne da yake da kauri galibi yakan biyo bayan fitsari bayan mutum ya zama fitsari sai su ne biyu kuma mafi yawanci ya fi faruwa da wanda ba su aure da wuri ba ba yanayin na tashin wato ba maza da samartaka da sha'awa a ƙarfin ma shiga da ba sha'awar ce take tsingiro shi ko take fito da shi ba wani lokaci yin shugulo da karfi na bayan gida ya kan kudo shi zai biyo bayan fitsarin nan wani shi ne wadi ina da sauri yanayin kamar wato ta ce madara milik wannan wato ta fi yanayin shigen haka maziyi a ranar sha'awa take tuntuɗo shi shi kuma ƙararwa iki yana da yanki kamar yanayin karkashi za ka lokaci sai ka zama mutum bai san ya fita ba wajen ka gan shi kana ta ɗauka, da in hannunka ya kasance ka ji da lalalatsin yanki to ne maziyi karamar sha'awa ke tashi hukuncinsa da wanda ya gabace shi ɗiyi in sun fita a wanke tsiranci a wanke abin da suka taɓa shi ne ƙarfi ya sa na ukun su manini shi kuma ƙarfar sha'awa take haifar da shi take kawo shi kuma in ya tashi fita tun kuɗin kansa yake da ƙarfi ta fita a hankali da ƙarfi yake fita sannan kuma shi yanayinsa ba tsaraba ba ne kamar wato ainihin eh, maziyi kuma bai kai yanayin wajiyi ba sau da tsari yana da bambanci da su kasancewar shi in ya zama yana da tsarni kamar yanayin godar dabino ko kamar ka ce ƙwanguwa kwai ina da wannan ƙarni inda ya sha bambam da su galibi ga wanda nasa zai haihu domin da in ya sata da suke iya haihuwa yana da sheki da ƙanƙani idan ya zuba wanda yake da haihuwa ba galibi za ka fadda shi dusu dusu sai da sheki Allah ya sa mu dace سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك